radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci Tehran, mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko san daga nan kuma sai shirin Afirka a yau. abin da zai biyo baya shine muryoyin masu sauraro daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa sai amsoshin tarbiyya sannan mu karkare da shirin duniyar mu a yau. To fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. Yanzu sai a gyara zama domin a ajiye shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 24 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan rajab na shekarar ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 166 suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1856 nikolai ivanovich wani masanin ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha rasu an haife nikolai a shekara ta 1792 a kudancin ƙasar rasha yayansa dai talakawa ne amma tun yana karami ya nuna cewa yana da kaifin basira da fahimtar karatu akan haka tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari ya kammala karatun jami'a kuma ya zama malami a jami'ar gazan da ke kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike wanda kai shiga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wanda wani masani ya samar shekaru dama da suka gabata wato ka'idan nan ta lissafi wanda ake kira da assassin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro su fahimtar akan wannan ka'ida nikolai ivanovich ya rasu a shekara ta 1919 yana ɗan shekaru 63 a duniya masu ko kun cewa shekaru 73 suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulle ne sulhu ta farko a tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a ƙasar algeria banda isra'ila ta shelanta kafarta cikin yankin palestin a shekara ta 1948 da wasu kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita amma bayan gwabza yaƙi na wani lokaci yahudawa sun samu nasara a kan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakanin su cikin wannan yarjejeniya dai yahudawa sun miƙa wa gwamnatin ƙasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin ƙasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a lokacin da ƙarshen masu aure kun san cewa shekaru 425 da suka gabata a ranar irin ta yau said nasarullah shishtari ya yi shahada said shishtari da ya kasance babban malamin fikihu a lokacinsa an haife shi ne a garin shishtar da ke kudancin kasar iran ya kuma fara karatu na addini a gaban mahaifinsa barisuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashar da ke gabashin kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai da lokacinsa daga bisani kuma ya koma inda ya da zama inda ya kafa babbar makarantar addini ya kuma tarbintar da ɗalibai masu tarin yawa a wancan lokacin da sarki akbar shah timur ne yake mulki a yankunan da musulmi suka fi rinjaye a indiya sakamakon ganin irin iliminsa da kuma karɓarsa a wajen jama'a sai sanya shi a matsayin babban alkalin alkalai na yankin amma daga bisani wasu masu yi masa hasada sun kai ƙararsa a wurin sarkin akan cewa yana yada mazhabar shi'a a tsakanin mutane daga nan sai wasu masu tsananin ƙiyya da mazhabar yalan gidan manzon Allah su haka masa hari kuma su haka shi.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To an gaida Abdullahi Salo Katsina ɗauke da wannan shiri nasa na kokon sai yanzu ga Hassan Barka ɗauke da labarin duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman su. Kasashen yammacin duniya na ci gaba da mayar da martani kan matakin sojin da Rasha ta ɗauka kan ƙasar Ukraine. iran ta bayyana cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga tsokanar kungiyar tsaro ta nato amma ta bukaci da a kwantar da hankali tawagar kungiyar ecowas ta isa kasar mali a wani mataki na lalbo hanyoyin da za a kai ga gudanar da zaben shugabancin kasar don zuga labaran kamar da za su zo muku manyan kasashen yammacin duniya na ci gaba da mayar da martani kan matakin sojin da rasha ta ɗauka kan kasar ukraine shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa kawayen amurka za su kakabawa rasha takunkumai masu tsanani shugaban faransa emmanuel macron a nasa bangare ya ce wannan wani lokaci ne da aka samu sauyin al'amurra a tarihin turai firaministan birtaniya boris johnson ya ce mr putin ya zaɓi bin hanyar zubar da jini ƙasashen faransa da kuma birtaniyar dai sun buƙaci taron ƙungiyar tsaro ta nato cikin lokaci mafi sauƙi a nasa bangare kuma ƙasar china ta ce tana fahimtar damuwar da rasha take da ita game da batun tsaronta tsohon shugaban amurka kuwa donald trump ya ce shugaba putin ya yi amfani ne da kasawa da kuma sakacin gwamnati mai ci a cikin daren jiya ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi jawabi ta kafar talabijin inda ya sanar da yanke shawarar kaddamar da wani matakin soji na musamman a yankin donbass kana shugaban ya ce kasar rasha ba ta da shirin mamaye kasar ukraine so ta bangare kuwa kasar ta ukraine ta ce ta yanke duka wata alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar rasha bayan matakin sojin da rashar ta ɗauka kanta shugaban ukraine ɗin volodymyr zelensky shine ya bayyana hakan a wani jawabi ga manema labarai mr zelensky ya kuma zartar da dokar ta ɓaci mai wa'adin kwanaki talatin a ɗaukacin yammacin ƙasar banda jihohin donetsk da kuma luhansk dokar da ta fara aiki a ranar alhamis ta hana gudanar da gangami da zanga-zanga da yashin aiki da sauran ayyukan da za su haddasa taruwar jama'a kana an haramta wa sojoji sauya wuraren zamansu da tsaurara manufar da ta shafi shige da fice a 'yan awawun da suka wuce magajin garin kyiv babban birnin kasar ta ukraine ya sanar da kafar dokar hana fitar dare a fadin birnin wacce za ta fara aiki daga tsakanin karfe goma na dare zuwa bakwai na safe a kullum iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta bayyana cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga tsokanar kungiyar tsaro ta nato hussein amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar alhamis cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga ayyukan tsokana na kungiyar tsaro ta nato a daidai lokacin da rasha ta kaddamar da farmakin soji kan ukraine amma babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce ba maganin daukar yaƙi a matsayin mafita ya kamata a nemi hanyar tsagaita buɗe wuta hukumar kula da kwallon kafa ta turai uefa za ta gudanar da taron gaggawa a wannan juma'a domin tantance halin da ake ciki dangane da matakin sojan da rasha ta dauka kan kasar ukraine uefa za ta kuma duba shirin karbar bakuncin wasan karshe na gasar zakarun turai da za a yi a birnin st petersburg na kasar rasha a cikin watan mayu a ranar 28 ga watan mayu ne ake sa ran za a buga wasan karshe na gasar cin kofin zakarun turai a filin wasa na gazprom arena da ke birnin st petersburg a ranar talata da ta gabata firaministan birtaniya boris johnson ya ce rasha ba ta da wata damar karɓar bakuncin wasannin kwallon kafa na turai idan ta mamaye ukraine tawagar kungiyar ecowas da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ke jagoranta ta isa babban birnin kasar mali domin halartar wani zaman tattaunawa na kwanaki biyu tsawaita wa'adin mika mulki zai sake kasancewa a tsakiyar tattaunawar da mahukuntan rikon kwarya na kasar ta mali mr jonathan zai gana da wakilan tarayyar turai da na kungiyar ecowas da kuma na minusma sai kuma jami'an diplomasiya da ke mako babban birnin kasar mali a ƙarshen watan disamba hukumar kwarar na mali sun ba da shawarar yin shekaru biyar don aiwatar da sauye-sauye da dama kafin shirya zaɓe to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa sannan kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da ƙwararru kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya tamu inda a cikin wannan shirin za mu taɓa batun wata doka da majalisar dokokin ƙasar mali ta yanke kan zaman gwamnati na tsawon shekara biyar a nan gaba da ni awal kunya zai zagoranci wannan shiri ku biyo mu cikin shirin a cikin wannan makon da muke ciki ne majalisar dokokin kasar mali ta zartar da hukuncin bawa gwamnatin sojan da ke mulkin kasar karin shekaru biyar domin tattauna fa'idodin wannan doka ko kuma aka akasinta ne muka gayyato dr elharun muhammad masanin siyasan ƙasa da ƙasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don mu ji me zai ce eh to dole a samu wannan yanayin ka duba yadda tsarin siyasa take a nahiyar afirka musamman kuma yammacin afirka yadda 'yan siyasa idan suka zo alkawuran da suke ma jama'a ba sa iya cikawa sai ma su fi kowane nau'in shugabanci lalacewa duk da cewa akwai gaba da shugabanci daban-daban hawa-hawa na wakilai amma sai ka rasa mai suke wakilta yawanci waɗannan wakilan sai ka iske suna wakiltan aljihunsu ne da muradinsu. talaka da suka zaɓe su matsalolinsu na nan ba ɗaya da ake warwarewa rashin ruwa rashin wuta rashin hanya ga yunwa yanzu kuma ga rashin tsaro ya shigo saboda haka sai ya ba sojoji dama su rika kada guguwar juyin mulki shi yasa har aka samu sojoji suka zo suka yi wannan juyin mulki kuma ai majalisa dole ya zama yar anshin shatan waɗanda ke tafiyar da gwamnati so da haka wannan wa'adi da aka kara ya zama dole dole a yi haka haka kuma za a yi ta a ƙasashen afirka da yawa inda ba masu mulki sun yi tanisu ba sun canza salon yaudaran jama'a da wahalar da talakawa to dokta majalisar dokokin ƙasar mali wanda yawancinta soji ne a cikinta sun ƙara wa wannan gwamnati ƙarin shekaru biyar ya duk da ake ganin wannan ƙarin shekaru biyar ɗin ne eh to an sake kuta yanayi ne ya bada dama sai ka ga bambancin da 'yan demokradiyya da kuma su sojojin ai a baya an samu sojoji masu kyan kai a nahiyar afirka waɗanda ma daga waje ake kashe su misali an yi toma sankara kashe shi aka yi kafin sannan an yi murtala muhammad a najeriya kashe shi aka yi to kaga akan samu shugabanni masu manufa an samu sani abacha a najeriya shi ma zargi ya zo cewa kashe shi aka yi saboda haka akan samu sojoji masu kyan kai waɗanda suna cikin ƙasar ne kuma dole ya zama tuwa sun tsorata da sojojin in kai la'akari da waɗannan shugabannin sojan da aka samu har aka kashe sun fito ne suka nuna cewa su suna kishin kasashen su kuma dole ne a gina ƙasa tun wani daga amerika ko rasha ko faransa ya zo yana musu katsalar da al'amuransu ba su yadda ba saboda haka za ka yi cewa in ma sojojin sun yi wa'adi suka saba duka yana daga cikin cigaba a siyasance ko kuma a mulkance tun farko dokta ai wannan gwamnatin soji ta kasar mali ta taɓa irin yin wannan alkawari da cewa ga lokacin da za ta ba da mulki sai kuma ta sake sauyawa ba ganin kamar za a ƙara komawa gidan jiya to suna ɗan kamantawa an yi waɗannan yan jihadin musamman aka zauna aka tsaro su aka shirya su aka dasa su aka ba su makamai ake ba su kuɗi ake ba su horo domin a ya amutsa wuraren kada mu manta da tarihi ta wannan kasar tarihi na mali ya zo mana da wani shugaba musa kankan musa wanda wani wasu masana tarihin na cewa tun da aka yi duniya ba a taba ta jiri mai kuɗi kamar sa ba shi ne ya je aikin haji a ƙasa mai tsarki wanda ya biya ta misira da tunanin zai ɗauko malamai zo su koyar da ilimi a ƙasar mali ko da suka zo sai suka ga ashe sake sa ruwa a gora ya zo ya mulkin mallaka ya ci garuruwanmu da karfin siya aka kashe mu na kashewa aka ce an yi mulkin mallaka daga baya aka ce an ba da yanci ya zama yanci je kana yi sau saboda wannan salo na turawa shi ke yanzu shi ne suka sake zuwa da ba mutane makami mulki da aka yi a kasar mali wani kalubale ne ga kasan faransa dokta me naka ce game da dangantakan sojin kasar mali da ke mulki da kuma tarihin rasha to dokta a yau alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan zai kai ziyara kasan mali saboda ya tattauna da su game da wannan juyin mulki da aka yi a kasar malin ana ganin kamar ya gano ko zai gano bakin zaren kuwa ai dama tsarin ba an tsara ba ne ya gano bakin zaren kawai tsari ne aka yi na ya hau jirgi ya je ya dan samu dan alawansu dinsa yan dalolinsa ya ci gaba da hidimominsa a nuna cewa su ne masu kokarin kawo zaman lafiya a duniya amma ai dama duk karya aka shirya kuma ecos ba ta fara ba ta tunkarar matsalar da ke fuskantar a yammacin afirka ba saboda ai ita ecos an kafa ta ne domin haɓaka ci gaba ta hanyar kasuwanci ta hanyar tattalin arziki amma a wai kan hanyar siyasa da kawo zaman lafiya ba eh zaman lafiya ba zai samu ba tattalin arziki ba zai samu ba sai an samu zaman lafiya To masarare a nan zan ɗan takawa wannan shiri na Afirka a yau birki sai kuma wani jikon. Ni awa da shirin na gabatar nake cewa sai mun haɗu a shiri na gaba. To masu sauraro sai ku sake gyara zama domin shirin naku na dan masu saurare ne zai biyo baya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum wa barakatuh radio hausa murya iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru amincewa da majalisar rikon kwaryar mali ta yi dangance da shirin gudanar da mulkin shekaru biyar ga gwamnatin sojin kasar kafin gudanar da zaɓe hakan ya yi daidai allah ya sa hakan shine alkhairi ga al'ummar ƙasa gabaki ɗaya dangance da takunkumi. kuma da take huskanta kuma irin nasu sediyawo da tarayya afirka da majalisar ɗinkin duniya insha allah ba za su yi wani tasiri sosai ba idan suka kulla alaka da ƙasashen da ba sa da alaka da faransa irin su rasha turkiya da dai sauransu na gode radio hausa murya irin mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tashin hausa na jamhuriyar musulunci BOH Tehran kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo Kano nigeria. Hakika na shigo shirin ne domin laitar da Allah wadai da wani harin da mayakan Boko Haram suka kai a wani kauye a jihar Borno. Ya samu sanadiyar mutuwar mutum uku na addu'ar Allah ya ji kansu kuma Allah ya kafarta musu kuma wanda suka kai wannan harin Ubangiji Allah ya yi bala'i ninninka ya da musu ya haɗa su da musiba assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci tehran sunana kadura diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi muna tir da allah wadai game da harin da aka kai a jamhuriyar Nijar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha bakwai akan hanyar dawowa daga kasuwa muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa ya sun futa mu kuma idan tamu ta zalla samu shika da imani daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar wato Bazu Muhammad da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su taki tsaye domin ganin sun takawa waɗannan 'yan ta'adda burki gani yadda suke ta halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara ƙara addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na Afirka da masassan duniya baki ɗaya. Ra'ayina ta karshe jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga Garan Fulani Wadi shugaban kungiyar Dalkairi muka zore shin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci Tare kuna tare da lawul dan Madan Fada Zikirullah Tidan Akwa. Na kira ku ne a bisa kan yanayin tsadar rayuwa da muke ciki abinci ya yi tsada komai ya yi tsada. Gwamnati ta ce za ta rangwamta za ta kasauki to Allah san Allah ka tabbatar da alkhairi. Idan za ta sayar da shi ta san wakilcin da ta yi na kirki idan kuma taimako ne za a bada allah ka sa afa kowa abin da zai wadace shi domin a ce an yi taimako ne wai an yi taimako an taimaka talaka an ba shi tiya ɗaya ko ɗarabi ɗaya to mutum yana da mutum kamar hamsin a gidan shi don an ɗauka ni guda an ba shi a ce an taimaka mishi kai kawai shi kenan dai allah da ya taimaka allah taimaka mana allah shi mana gaba don a yanzu gaskiya gwamnati ko ta ce za ta taimaka tana faɗa ne gaskiya har yanzu mu mu gani a ƙasa ba ne abu ne da ya rubuce a takarda tsananin rayuwa da muka shiga allah ka kawo mana saukin ta ku tashi lafiya kuna ta da laudan madabba da zikirin latin akwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimintuwa kwarya to hakikanin gaskiya shirin amfanin da za a yi a jawo tallan lantarkin najeriya zuwa wasu kasashe na afirka hakikanin gaskiya wannan abin akwai ban mamaki sosai duba da irin yadda mu karan kanmu wuta ba ta ishe mu ba baya ga haka kuma a ce a ɗebe ta zuwa wasu kasashe to kaga kenan za a sai da ita ne mu da ko maganin wuta kuma sai dai mai yawancin rai saboda haka yana kira ga mahukunta a ƙasa ta najeriya ba wai kada a ba wasu kasashe wutan mu ba a fara inganta ta cikin gida kamin a ba wasu kasashe na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Salamu alaikum gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara wambin Kebe memba na murya talaka. Ina son kuma ni dama in bayyana ra'ayina game da halin da yankin mu yake na jihar Kebbi musamman yankin Yawuri da Zuru na harkar ta'addanci na 'yan ta'adda masu zuwa su kone gari su an shewa mutane kansu ina kira ga hukumomin mu na Najeriya don girman Allah don zatin Allah dan darajar sama da ƙasa su zo su waye talakawansu wallahi wallahi waɗannan 'yan ta'adda sun addabe su sun addabe su sun zo sun kashe mutane sun hana zuwa ɗauki mutane in ba da bayan nan ba sannan ma'aikatan tsaro sun makara wurin zuwa mutanen nan so biyu sun ka je sun ka kai mutane sun ka aje sun ka ƙona mashi shuka sun ka ƙona abinci abin babu kyawun gani dan girman Allah mu na Najeriya koyi talakawan a ɗauki ma'aikatan tsaro Allah ya famu da sauƙin wannan lalura na gode gidan rediyo na musulunci na kasar irin mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebbi memba na Murya Talaka. Assalamu alaikum gidan radio biyu Ed barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tsokaci game da karawa sojojin kasar Mali wa'adi har zuwa shekara biyar domin gudanar da zaɓe wannan ya yi daidai abu ne mai kyau domin mun ga alamun su sojojin suna da kishin ƙasa kuma suna wa talakawa abin da suke so saɓanin gwamnatin farar hula idan suka ce suna son abu ba a musu idan suka suka ce musa sun abu sai a yi kuma wannan ai ya yi daidai kuma idan suka daidaita komai suka kawo suka hada kan yan kasar su suka kwato sauran yankuna wanda suke hannun yan ta'adda to wannan kuma sai a gudanar da zaɓe lamun lafiya allah sa shi ne ya fi alkhairi allah kawo mu zaman lafiya a mu na afirka baki daya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da daga a jihar da magaram. salamu alaikum radio voh ta kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shi alherin ina son in ba da ra'ayina ko kuma in jinjina ma eh, sojawan kasan mali wanda suka rattaba na eh, sun amince da shugaban eh, rikon kwariya na soji ya ci gaba da rike kasar hannun da shekara biyar to wannan abu ne wanda ya gani ko kuma su sojojin su ga yana ya kuma yana gyara ƙasar su da shi ne sa suka ba sojawa goyon baya to mu za mu sha hankali da shugabannin afirka su gane ko kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta gane kasar mali yanzu ita ba wai kama kasa ba ce wadda kamar take kamanta da wasu kasashe cikin afirka saboda kasa ce wadda ta fito ta nuna ma duniya ita tana iya eh, kawo sauyi cikin ƙasar ta ko kuma har kai ma ta ce ma faransa ta kai ta bata waje kenan ka gani ba guda bane da wasu kasashe wanda ba su da inci sai abin da ƙasar faransa ta tsara musu assalamu alaikum wa radio musulunci radio iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau saukacin da nake son in yi bisa shugabannin ƙasar mu ne da ɗiyan kasuwa azumi azumi ya karato ya kamata yan kasuwa da gwamnati su sassauta matalaka shi ne muke so dan allah dan annabi gwamnati da yan kasuwa ya kamata su dibi girman allah saboda wannan wata mai albarka da ke fuskanto mu ya kamata tsada kayayyaki saboda allah a samu a sauƙaƙar da su saboda talaka ya samu dan abin masarufi saboda wata ne na rahama wata ne na ibada allah kenan shine muke kira ga shugabannin kasa da iyan kasuwa su tausaya ma talakawa saboda komi abu ga talaka yake koma kenan ya kamata da gwamnati da talaka saboda wanga wata da za a kama su dibi girman Allah su tausaya ma talakawa me muku magana alkasun babali har daga jihar da magaram alamu alaikum to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stadar rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana kan ashabul jannati ko kuma ma'abuta lambu inda muka bayyana takaitaccen tarihinsu wanda shi ne mahaifinsu ya mutu ya bar masu lambu amma sai kwaɗayin dukiya da rowa suka sa su suka yi ƙudurin cewa za su hana talakawa wa'anda mahaifinsu ya saba ba su arzikin lambun a duk lokacin da ya yi girbi tare da bada wasu uzurori wanda ba gaskiya ba na yin hakan wanda ya kai ga suka yi dabarbarun da suka yi don hakan ya faru amma sai allah ta'ala ya yi maganin su wato ya hana su lambun gaba ɗaya ya kuma tona asirin su saboda rowa da sun duniya da suka nuna mun kuma bayyana cewa ba wai rashi ne ya sa suke son yin haka ba sai dai rowa ce da raunin imani har ila yau da rashin yarda da Allah ta'ala a lokacin da suka yi anniyar hana talakawa rabonsu sai Allah ta'ala ya maganin su kamar inda yake cewa wani mai kewayewa daga ubangijinka ya kewaya a kanta wato ya ƙone ta alhali suna barci suratul kalam aya ta tara. wato bayan sun gama shirin girbe amfanin lambunsu da sassafe sai a cikin dare Allah ta'ala ya tura umarninsa na ƙona lambun gaba ɗaya sai da suka tashi da jijjifi wato farkon asuba da sauran duhu-duhu kamar yadda Allah yake cewa sai ta wayi gari baƙiƙirin kamar dare cikin suratul kalam aya ashirin wato sai lambun ta wayi gari kamar duhun dare don ta ƙone ƙurmus ta zama baƙiƙiri Allah ya ƙona ta da wutan tsawa ko da wani abu daban ba abin da ya rage sai toka da gawayi don haka a lokacin da suka fita sai suka yi ta kiran juna a hankali a hankali don kada mutane su ji tashinsu kamar yadda Allah yake cewa cewa ku yi samako ga amfanin gonarku idan kun kasance masu girbewa sai suka tafi suna shawara a ɓoye suna cewa lalle kada wani miskini ya shigar muku ita a yau suratul kalam aya ta 22 24 don haka suna kan wannan mummunan aniyarsu a lokacin da suka tashi da safe don girbe ta ba tare da wani miskini ko talaka ya shigo masu ba suna magana a asirce suna kuma tafiya a hankali don kada jikinsu ya buga wani abu ya tada talakawa allah yana cewa kuma suka yi sammako a kan niyyar rowa matuƙar iyawarsu suratul kalam ayat 25 rowa ta yi ƙarfi a cikin zukatansu don haka a wannan niyyar suka bulla a cikin lambun sai suka ga abin mamaki suka ɗimauce sun ga komai ya ƙone da farko sun ƙi yadda lambunsu ne sai daga baya dai suka tabbatar da cewa lallai ita ce an dai haramta musu arzikin na lambun allah yana cewa a lokacin da suka ganta lallai mun saki hanya mun ɓace ba haka ba mu dai an hana mu ne mafificinsu hankali ya ce ban gaya muku ba ya kamata ku tsarkake Allah cikin suratul kalam aya ta 26 zuwa 28 a lokacin da suka tabbatar da cewa ita ce sai suka fara dawowa cikin hankalinsu suka ce kai tunmu mun so mu hana miskinai sai Allah ta'ala ya haramta mana ita gaba ɗaya sai wanda ya fi su hankali daga cikinsu ya ce ban ce maku ku ambaci Allah ba ku ba wa miskinai ko da kaɗan ne daga arzikin da Allah ya bamu amma kuka yi karɓar shawarata wannan ya nuna cewa a cikinsu akwai wa'anda ko wanda yake da imani baya tare da su a ra'ayinsu na hana miskinai arzikin da Allah ya ba su amma sun fi ƙarfinsa kuma sun rinjaye shi har sai da suka fada inda suka fada na abin kunya a duniya daga nan sai suka dawo cikin hayacinsu suka koma ga Allah. Masu sauraro anan zamu dasa aya cikin shirin na sai kuma ta fito idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga shirin amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron Allah ta'ala da tafarkin tsira da kuma tarbiyya mai amfani mun tsaya inda muka bayyana cewa mutum yana da mafara yana da makoma don haka a rayuwarsa ta duniya dole ne ya san daga ina ya fito kuma a ina zai koma a nan ne zai iya fahimtar me zai yi a nan duniya don rayuwar duniya rayuwar tsakiya ce akwai rayuwar da ka yi kafin ka zo nan duniya sannan za ka yi wata rayuwa idan ka mutu ka bar wannan duniyar mun kuma kammala da cewa wannan tsarin yana cikin alkur'ani mai girma kuma shine inda allah ta'ala yake cewa daga allah muke kuma gare shi za mu koma don haka daga nan za mu fahimci cewa hakikanin usuluddini ko asalin addini shine mutum ya san daga ina ya fito kuma zuwa ina zai koma kuma me ya kamata ya yi a wannan rayuwa ta duniya a cikin wannan tafiyarsa mai tsawo a yau ma za mu ci gaba da wannan binciken a cikin alkur'ani mai girma don ganin yadda ya haɗa bangaren ilimi da kuma aiki a rayuwar mutum a duniya wato a koyaushe ilimi na tafiya tare da aiki ko aiki na tafiya tare da ilimi duk inda alkur'ani mai girma ya ambaci ilimi sai ya ambaci aiki tare da haka haka yake idan an an yi akasin hakan wato a duk lokacin da ya ambaci aiki to sai ya kawo ilimi tare da shi misali shine kamar yadda Allah yake cewa cikin wannan ayar Allah ya buga misali wani mutum bawa a cikinsa akwai masu tarayya masu mugun halin jayayya da wani mutum bawa shi kuma dukansa ga wani mutum guda shin za su daidaita ga misali godiya ta tabbata ga Allah akan bayani a'a mafi yawan mutane ba su sani ba cikin suratu zumur aya ta 29 a wajen tafsirin wannan ayar allama tabatabai a cikin almizan yana cewa misali ne wanda allah ta'ala ya buga ga mushrikai wanda yake bautawa iyayen giji daban-daban suna tarayya a wajensa suna jayayya a kansa sai wannan ya umarce shi da abin da wannan ya hana shi kowanne daga cikinsu yana son ya yi masa hidima shi kadai sannan ya buga misali ga wanda yake bauta ubangiji guda yana masa hidima ba tare da an yi jayayya da wani kan hidimarsa ga ubangiji guda ba a wannan misalai mushriki shine mai iyayen giji da dama sannan mai kadaita allah ta'ala kuma shine misali na biyu bawan da ya mika kansa ga mai gidansa ɗaya tal wani baya musharaka da shi wajen hidimar da yake masa ai ba daidai suke ba don wanda yake da ubangida guda ko kuma Allah shi kadai yake bautawa Shi shine yake cikin hali mai kyau kan mai iyayen giji da dama a wannan misalin alkur'ani mai girma yana son nuna mana cewa Allah ta'ala yana koya mana amfanin tauhidi da kuma imani da Allah shi kadai da kuma amfaninsa ga shi mumini don tauhidi yana gadar da nutsuwan zuciya kamar yadda Allah yake cewa a wata aya wa'anda suka yi imani kuma zukatansu suka nutsu da ambaton Allah to da ambaton Allah zukata suke nutsuwa cikin suratun ra'ad aya ta 28 haka halin yake a wani misalin da Allah ya buga a cikin suratu Ibrahim salam inda yake cewa shin baka gaba yadda Allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma Allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa kuma misalin ko misalin kalma mummuna kamar itaciya mummuna ce an tumbuke ta daga bisa ga ƙasa ba tare da wata tabbata ba cikin suratu ibrahim aya ta 24 26 a cikin almizan allama tabataba yana cewa faɗin kalmar tauhidi da kuma tabbata a kanta shine asali tabbatacce wacce aka kiyaye ta daga dukkanin wani sauye-sauye kuma mafi cika daga cikin muminai su ne wa'anda suka ce ubangijinmu shi allah ta'ala shi kadai ne sannan suka tabbata a kanta don haka da wannan kuma suka tabbata a kan kalma tabbatacciya mutane ba su gushe ba suna amfana da alkhairansu saboda samuwarsu suna cikin ni'ima da albarkacinsu to masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 tare da mu don jin abin da ya kunsa. jam'iyyar hurriya ta ƙasar Turkiyya ta fayyace cewar gwamnatin Turkiyya tsawon shekara da rabi ta buɗe shafin tattaunawan sirri tsakaninta da wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ciki har da haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samar da matsuguni ga ƙungiyar gwarmayar musulunci ta hamas bayan sallamar ƙungiyar ta hamas daga ƙasar Turkiyya, a rahoton da jaridar ta Turkiyya ta watsa ta bayyana cewa a halin yanzu haka ana cikin tattaunawa mai tsanani tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan yadda za a kori 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas ta palestino daga cikin kasar turkiya kuma mahukuntan turkiya sun sanar da kungiyar ta hamas cewa ba zai yiwu jami'anta na bangaren sojin izuddin alƙasa su ci gaba da zama a cikin kasar turkiya ba kuma turkiya ba za ta samar musu da taimakon da suke bukata ba ita kuma jaridar hayum ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ba da labarin cewa har yanzu haka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta tabbatar ko kore labarin da ya zo a rahoton gwamnatin ƙasar Turkiyya ba kan batun neman makoma ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas bayan koranta daga ƙasar Turkiyya sai dai shafin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila na walla da ke tal fadar mulkin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya habarta cewa ba haramtacciyar kasar isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin turkiya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok zai kai zuwa turkiya kuma a sanin sa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bata gindaya wani sharaɗi ba ga gwamnatin turkiya musamman kan korar 'yan gwagwarmayar Falasinawa daga cikin ƙasarta wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin turkiya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok zai kai zuwa turkiya kuma a sanin sa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba bata gindaya wani sharaɗi ga gwamnatin turkiya ba musamman kan korar 'yan gwagwarmayan falastinawa daga cikin kasar wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da jaddada cewa kusanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasar turkiya yana na ɗauke da ƙalubale mai girma yana mai furuci da cewa ga misali suna ganin yadda turkiya take ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da suke tunkarar isra'ila inda abin nufi da 'yan ta'adda da ta'addanci su ne kasancewar wakilan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin turkiya hakanan jaridar hurriya ta bayyana cewa akwai karo tsakanin maganganun da suke fitowa daga jami'an gwamnatin turkiya misali furucin da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulut jawish ogulo ya yi a lokacin baya cewa idan har kasar turkiya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila to turkiya ba za ta taba canza siyasar ta kan falasinawa ba ko juya musu baya kuma wannan furci na ministan harkokin wajen kasar turkiya ya zo ne kafin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan shirye-shiryen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa kasar turkiya abu mafi muhimmanci da jaridar hurriya ta kasar turkiya ta bijiro da shi a rahotonta shine yadda shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauki matakin juya baya ga kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba zato ba tsammani kuma tabbas kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu a wannan matakin juya baya ga kungiyar hamas babu makawa saboda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba zai yiwu ta zuba hannun jarinta na biliyoyin daloli a harkar tattalin arzikin kasar Turkiyya ba haka kawai ba tare da manufa ba inda ga dukkan alamu wannan manufa ita ce korar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga cikin kasar Turkiyya musamman sakamakon mummunar gaba da kiyayya mai tsawon tarihi tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da kungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood wani ɗan adawar siyasar ƙasar turkiya yana cewa matakin bazata da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauka kan ƙungiyar hamas ya zo ne saboda ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun damar inganta tsare-tsaren da ya sanya a gaba a lokacin zaben turkiya bayan samun tabbacin farin jinin da yake da shi ya yi ƙasa sosai musamman bayan ɓullar matsalar tattalin arziki da ya addabi ƙasar hakanan yadda kimar kudin kasar turkiya lira ya fadi warwas da kuma irin halin kunci da al'ummar turkiya ta shiga sakamakon hauhawan farashin kayayyakin masarufi a kasar dan adawar siyasar ƙasa ta turkiya ya fayyace cewar shugaban turkiya rajab tayyip erdogan yana buƙatar kuɗaɗe daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da samun karɓuwa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun farin jini kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin turkiya da suke tafe a shekara ta 2023 duk waɗannan kuɗaɗe da karɓuwa za su zo ne bayan raba gari da ƙungiyar ihwanul musulmin musamman ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wani mai fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya yana bayyana cewa matakin da gwamnatin rajab tayyib erdogan ke shirin ɗauka kan ƙungiyar gwamnatin musulunci ta hamas wani sakamako ne kan ɗabi'ar munafinci ta ƙungiyar hamas domin masu iya magana na cewa munafincin dodo yakan ci cime shi kuma tabbas waɗanda suke da hannu wajen rusa ƙasar siriya da ta ɗauki ba su mafaka da goyon baya tsawon shekaru ba za su taɓa samun nasarar 'yantar da falastinu ba har abada a cewarsa masharhanta suna bayyana cewa ga dukkan alamu ta barbarewar tattalin arzikin turkiya musamman bayan faduwar darajar kudin kasar lira da tashin goron zabi da kayayyakin masurufi suka yi a kasar da kuma ganin yadda lokacin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar ke karatowa hakan ya sanya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan daukan wasu matakai da dama a matsayin yunkurin dawo da farin jininsa da ya kasa sosai daga cikin matakan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya dauka wanda ya zo a matsayin kwatsam kuma abin mamaki ga al'ummar kasar da ma masu bibiyar harkokin kasar daga waje sun hada da matakin rufe ofishin yan kungiyar ihwanul musulmin masu adawa da gwamnatocin kasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga rufe kafafen yada labarai da suke da alaka da su a matakan neman kulla kyakkyawar alaka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya da kuma kasar masar kamar yadda hakan yake matsayin samun ƙarin kusanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman gayyatar shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok zuwa ƙasar turkiya nan kusa kaɗan da nufin ƙarfafa haramtacciyar ƙasar isra'ila kan amincewa da turkiya ta kasance hanyar shimfiɗa bututun iskar gas ta falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sace da nufin isar da iskar gas ɗin zuwa yammacin turai hakanan shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana da imanin cewa samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila zai karfafa wasu kasashe misali haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen sanya hannun jari a kasarsa lamarin da zai mai da shi a matsayin mafi karfi akan 'yan adawar kasarsa da hakan zai ba shi damar ci gaba da jan ragamar jam'iyyar sami mulki a kasar ta justice and development party kamar yadda hakan zai janyo kyautata al'amura a ƙasar tare da rusa a aniyar masu adawa da shi na ƙoƙarin tunzur al'umma kan gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da halin kunci da aka shiga a ƙasar a fuskar tattalin arziki a gefe guda kuma ga alama 'yan adawa sun fuskanci shirye-shiryen erdogan na raba lokutan zaɓe da shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar don haka shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar guda shida suka shirya gudanar da wani zaman taro nesa da kafofin watsa labarai a birnin ankara fadar mulkin ƙasar a wani mataki da ke matsayin irinsa na farko a tarihin siyasar ƙasar bayan zaman taron wanda ya shafe sa'o'i ana yi jam'iyyun siyasar shida sun fi fitar da wata sanarwa da take tabbatar da yarjejeniyar da suka cimma kan tsarin mulkin majalisar dokokin kasar inda suka tsara matakan sauya tsarin mulkin shugabancin kasar idan har 'yan adawa suka samu nasarar lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a shekara ta 2023 bayanin 'yan adawan ya kara da cewa Turkiyya tana ci gaba da gudana cikin mawuyacin hali na siyasa da tattalin arziki da hakan ke kara bayyana a fili a kullum rana kuma dalilin da ya janyo waɗannan tarin matsaloli su ne tsarin sakarwa shugaban ƙasa ragamar zartar da al'amuran ƙasa a hannunsa da hakan ke haifar da rudu saboda rashin la'akari da dokokin ƙasa 'yan adawar turkiya sun yi kiran da a hanzarta gudanar da zaɓuka a ƙasar kafin lokacinsa sakamakon yadda suka lura da halin da al'ummar ƙasar ta shiga a fagen kuncin rayuwa saboda tashin farashin kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa musamman ganin yadda kimar kuɗin ƙasar lira ke ƙara faɗuwa a gaban kuɗaɗen ƙasashen waje musamman dalar amurka amma saboda rashin rinjayen su a majalisar dokokin kasar hakar su bata cimma ruwa ba kuma gwamnatin erdogan ta ki amincewa da kiraye-kirayen su kan hanzarta zabuka a kasar kafin lokacin sa masu fashin bakin siyasar turkiya suna ganin matakan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yake dauka kafin zabukar kasar da nufin inganta sa a turkiya ba za su yi wani tasiri ba idan aka yi la'akari da yanayinsa na rashin kama matsaya daya kuma hakan ba zai sanya kasar haɗaɗɗiya daular larabawa ta aminta da shi ɗari bisa ɗari ba musamman bisa dubi da ire-iren rigingimu da suka faru tsakaninsa da kasar haɗaɗɗiya daular larabawa kamar yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta taɓa sakewa da shi ba a matsayin abokin tafiya musamman yadda wasu 'yan siyasar turkiya suka miƙa mata hannun abokanta don haka shugaba erdogan da 'yan adawar ƙasarsa za su ci gaba da fafatawa wajen janyo magoya baya a ciki da wajen ƙasar har zuwa ranar zaɓe a turkiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. madalla da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan allah ya kai mu kwana lafiya